Labari na 43 Kishin ƙasa A shekarar 1898 ne shugaban ƙasar Jamus, Gilliam na biyu, ya kai ziyara a birnin Musulunci da ke Dimashka da ke yankin Sham. Mutane suka fito ƙunsu da ƙwarƙwatansu don tarbarsa. Aka ƙawata gari sosai saboda a nuna wayewa da kuma murna da zuwansa. A daidai mashigar garin sai matar shugaban ta ga wani kyakkyawan farin jaki a ɗaure sai ta nuna sha'awar ta gare shi sarkin dimashka na wannan lokaci mustapha asim basha ya sa aka nemo mai jakin don ya ba ta shi kyauta ta tafi da shi a matsayin tsarabarta da aka bincika sai aka gano jakin na wani bawan allah ne talaka mai suna tallo abul khair sarkin dimashka ya sa aka kira shi ya sanar da shi bukatarsa ta ba da kyautar jakin ga matar bakonsa da ya zo daga babbar kasar jamus don haka ya nemi ya saida masa shi don aiwatar da bukatarsa amma sai tallo ya ƙi amincewa a maimakon haka ya ce allah ya taimaki sarki ina da kyakkyawan dawakai nagartattu guda shida zan kawo su a zaɓa mata duk wanda take so ko ma a bata su gaba ɗaya zan kuma ba da su kyauta a matsayin tawa gudunmawa don girmama baƙin sarki a cikin mamaki bashi ya tambaye shi to me yasa ba za ka ba da jakin da shi take so ba sai ya yi murmushi sannan ya ce Allah ya taimaki sarki idan suka tafi da jaki daga ƙasarmu duk jaridun ƙasarsu za su yi rubutu a kansa daga nan kuma za a fara maganar jakin musulmi har a mayar da abin na izgili kuma ma dai Allah taimake ka hankali na ɗaukar a ce sarauniya ba ta ga abin da ya burge ta ba a ƙasar mu sai jaki wannan magana ta sa sarki bashi ya sake tunani kuma ya goyi bayan malam tallo har ma sai da ya masa gagarumar kyauta akan wannan hangen nesa da kishin ƙasa da ya nuna game da sarauniya kuwa sai sarki bashi ya sa hikima ya ce da ita mun so mu baki kyautar wannan dabba da kika nema amma mun yi nazarin matsayinki ya wuce nan don haka ga dai wasu kyaututtuka na alfarma da muka shirya saboda ke darussa kishin ƙasa halin kirki ne da ke kawo ci gaba ya hana raini ga al'umma ba dole ne don kana shugaba hankalinka ya fi na kowa ba shi ya sa ko annabin allah aka ce ya riƙa yin shawara da jama'a makircin maƙiyi abu ne da sai mai hankali da dogon nazari ke iya gane shi.